um, wayanda suke sama su jira na ƙasa ta fara magana ana biya ba. um, da Allah yalla malam sadiq kaɗan dakata dan Allah ba damuwa na'am bari malama rabi'atu ta yi magana Ok. malam kan wani lafiya Masha Allah Allah ya maka. Allah ni matsala nake da ita tsakanina da mai gida so nakan kasa gane menene abun dai ko ba dai muyi faɗa da shi ba haka dai wani lokacin zai zo min rai a ɓace in kasa gane menene damuwan wani lokacin ya ce mini na'am menene sunan naki Rabi'atu Sunan Muhammad. Wato abin yake faruwa shine ah, akwai matsaloli da dama. Wadda shigan tsakani ne a kai mai ƙarfi. amma abin da ya tasiri sosai ba to shi sa wani lokaci zai zo din in baya kusa sai kira kina yawan tunanin shi kuma kikan iya kiran shi ma kuma ku daɗe ku kira to amma idan da momin ya shigo sai kiga abin kuma gaba ɗaya bai miki ba ma kwata kwata wani lokaci jin kikewa kamar ki fita ki bar gidan gaskiya ne yakan wasu abubuwa damuwoyi da daban-daban wanda zai zama a cewa ya yi fushi ko ya kaɗa kiki gida amma yana ta haƙuri a kan lamarin wannan abu ne na shigar tsakani kuma kin ga abu ne na kuskure babba sosai saboda musulunci yana son ka girmama wa mijinka kuma bayan girmamawa ka mishi biyayya saboda aljanna na biya ce aljannan ku yana ƙarƙashin mu kuma namiji yau na daka to na wace ba za ta samu rahamin ubangiji ba ko aka ce na fushi da ita kamar duk ke ma wani abun ba yin ki ba ne kuran abu ne wanda idan tsakani ne dalili kuwa saboda hmm. mutum ne ina dan ba shi farin jini kuma yana da yawan yan mata da dama sosai to abubuwan da dama akwai yadda suke yin abubuwa da dama to abin ne wanda ya ɗan fetur lamarin wanda duk da dai ba kowane abu ya kamata mu faɗa ba a wannan shine dalilin da ya sa ba ke gane kan lamarin ba kuma ke samun matsaloli tsakanin kimci amma insha Allah ku damuwa daga ina kike bawa Allah ya ke na nan Abuja daidai a fadan shugaban kasa mm. ce a fadan shugaban kasa Lafiya Eh wannan ba komai za mu sa baki a kai a taimaka amma yana da kyau idan da hali a zuwa zai fi alkhairi ko kuma ki aika wani ɗan uwanki ko kanwa ko kani ko wa ko iyaye ko wadda suke da kusa su zo da rigan naki kurin ko dan kwali to sai in duba mu gani abin da ya dace za a yi sai a lalata ma a kyau da za ki amfani da shi in Allah da ba damu Allah zai ƙara sami shi soyayya ki zai ƙara miki hidima fiye da yadda yanzu ake yi ma bayan haka ku zauna lafiya kuma za a samu abin da ake bukata. To masha Allah sai dai to ai ban san a ina kake da wani gari kuke da zama ba. Eh to ina lafiya ne lafiyan bare bari nake ina aka so lafiya. Aka ce a kawo mutum a kurba gidan sarkin mai insha Allah za a zo da mutum kai tsaye na. Mm. to malam sai dai zan iya zuwa da kaina amma ko za a taimaka mini saboda ban san guri ba ko da wannan ban cikin almajiranka ko ɗaya ina taho zan iya kira eh, to babu laifin insha Allah zan ga yadda za a yi ke kokari ke abin amma nan da Abuja ba nisa ina mutanen da suke a Nijar mutane suke Germany suke Togo suke Burkina Faso suke Italy London wani ma bai taɓa san Najeriya ba amma kamar Abuja ai anguwa ne tunda sananne eh, ne ba wai ba ko ba da moment kina shigowa lafiya kika ce na ne ina sarkin mayu to za a zo da ke kai wani ma yana zuwa ce a kurba gidan sarkin mayu kun ka manta gidan sarkin mayu a ba wanda bai san ni ba sananne ne ne saboda ba wai alfahari ba dai a lafiya ne a wanda aka ce ya yi suna na za a yi wahala kwarai ba alfahari ko kudin lokaci a nan cikin lafiyan bare bare eh a lafiya nake a zuwa an ce a kawo mutum gidan sarkin mai za a kawo shi mm, salamu alaikum to rabi'atu na fatan kin fahimce bayanin nan za mu dauki wurin